بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل ساكن سادة أن اللوكسي من البركة أيها الصبر تقوس قواتا المحرم شكرات دبودية دريه دولة ثلاثين دشيدة بهجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة مدينة ديديدا ديا قواتا شاديا shekara ta sha 2014 miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jina'iz wa da'uha na babban malami Muhammad din Albani Allah madaukin sarki yayi masa rahama muna mas'ala muna kan sallan gawa mu yi bayani a baya akan sallan gawa wajibi ne akan musulmi iya rasu wanda kuma a sauran musulmi wanda suke da rai ya zama faradu aini wato farali ne wanda wani ke dauke ma wasu kenan musulmi ya mutu wajibi ne a samu mutane daga cikin yan uwansa musulmi da za su masa sallah sai mai littafi ya kawo akwai mutanen da ba wajibi ba ne a musu sallah amma kuma an shar'anta a musu sallah ɗin mu mutum na ɗaya shine yaro <clears throat> wanda ya mutu kafin balaga sallah gare shi ba wajibi ba ne littafi ya kawo hadisai da suke nuni akan haka na biyu ya kawo shahidi wanda ya mutu a yaƙi shi ma sallah masa sallah ba wajibi ba ne sai dai in an masa sallah shi aka fi so kamar yadda malamai suka yi bayani kenan da yaro da shahidi wanda su ne wanda muka yi kenan wanda ko da ba a musu sallah ba ba za a ce wa'annan mutanen da suka aka da suka mutu kusa da su suka bar musu sallah cewa su yi laifi ba ba su yi laifi ba saboda ba wajibi ba ne sai mutum na uku yanzu ki ne za mu tafi za mu yi bayani a kan cikin mutanen da ko da ba musu sallah ba bai zama wato laifi ba ba wajibi ba ne a musu sallah amma kuma an shar'anta din a musu sallah shine afali a nawa shafi na ɗari da takwas من قتل في حد من حدود الله لحديث إمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي متن أكو شنو متمن دا أكا كشي daga cikin haddi wato kisa na haddi daga cikin daya daga cikin haddodi na Allah madaukakin sarki ya yi abin da shari'a ta ce idan har mutu ya iri wannan aiki a kashe shi sai ya kashe ta wannan hanya shine a na uku kenan dalili shine hadisin imran bin hussein radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi ce wata mata ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama daga juhaina ta zo wajen annabi wa hiya hubla tana da ciki mina zina wato cikin nan kuma na zina فقالت يا نبي الله تزور سامو النبي تجي يا النبي الله أصبت حدا نا أيكة أيكي ذكي وجبت هدي أكينا فأقمه علي كزيد أمو ونن هدي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها النبي سيكرا ولي انت بمعنى مجب انشن الأمر انت بابنت كينا مجي كوكما وندي كي قلاد إتا فقال أحسن إليها ka kyautata mata har zuwa ta haihu fa idza idan ta haifi wannan dan fatini biha ka zo mun da ita fa fa'ala wannan mutumin sai ya aikata fa amara biha annabiyyu sallallahu sallallahu alaihi wasallama fa shakkata alaiha thiyabaha annabi sai umurni a jefe ta sai aka daure wato kayan da ta sa da garfi don kada ta yi tsirici lokacin da ake dukanta ko lokacin da ake jefanta sai aka ɗaure kayanta sosai a jikinta sun ma'amara biha jimat sai annabi ce to a jefe ta sun masalla alaiha daga baya sai annabi sallallahu alaihi ya zo ya mata sallah faqala lahu umar umar sai yake fadi tusalli alaiha ya nabiyallahi wa qad zanat zaka mata sallah ya annabin Allah bayan ta yi zina kaga abin da ke ugulon umar bai kamata annabi mata sallah ba wannan shine al'asul kenan tunda ai laifi ne ta yi laifin kuma wanda har ya kai a shari'a ta ce a kashe ta to sallan inda za a mata sallah to bai kamata kuma sallah ya zama shahadan shaharar da idan mana babban mutum kaman annabi zai mata sallah ba an gane dama annabi yake ma matattu sallah to sabai suna da wannan al'ada cewa suna da wannan a duk mutumin da ya aikata irin wannan laifi ko da ba sallah annabi bai kamata ya masa sallah ba to sai Umar yake tambaya annabi za ka mata sallah ya rasulullah alhali gashi ta yi zina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi daga taba taubatan law gusimat baina sab'ina min ahli almadina lawasi'atuhum lallai ta tuba tuban da inda in za a riba ma mutum saba'in daga cikin mutanen madina lawasi'atuhum da wannan tuban ta ishe su mutum saba'in shin mutanen madina shin mutanen madina akwai ansara akwai muhajirun a cikin su to kaga kenan ta yi tuba tuban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishi mutum 70 shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mata sallah wa hal wajad wajad wajadat tawbatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala kin akwai tuban da yafi ta zo ta bada ranta don Allah don ranta ne ta bayar ita da kanta ta kawo kanta ba wani ya kawo ta ba wannan shine tuban ko don daga cikin abin da ake kira sayyidul istighfari اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني كو وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك كاغا اعترافي كنينا اعترافي دا ذنوب دا دي إلى الله كغافر سامتو تا اعترافي دا كنت تانونا تازابي واتو يردن الله تازابي عذابا دنيا أكن na lahira wannan ba karamin tuba ta yi ba ta annabi sallallahu shi to saboda wannan tuban shi yasa na mata sallah wannan imam muslim da abu dawuda da imam nasa'i da tirmizi da darami da kuma imam al su suka rawaito wannan hadisi da ibnu majah mutun na hudu الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل تارك الصلاة والزكاة مع إترافه بوجوبهما wa khamri والزاني ومدمن الخمر ونحوهم من الفساق فإنه يسلى alaihim. كده daga cikin mutanen da an shar'anta a musu sallah akwai alfajir fajiri almunbaytu fil ma'asi wanda yake ya durmuya cikin sabon Allah wal maharib da cikin haramu misal kamar tariki salati wanda yake barin sallah mana mutumin da baya sallah waz zakati baya zakka ma itirafihi bi wujubihima amma kuma ya yadda ya yi furuci cewa sallah wajibi ne zakka wajibi ne amma dai bai yi to kaga yanzu nan ba wai a matsayinsa mai musun sallah ba ne inda ya ce sallah ba wajibi ban to nan kai sai ya zama kafir ya yi ridda kenan to amma yanzu ya san sallah wajibi ne zakka me yasa baya yin sallah kasala me yasa bai yin zakkarowa abu biyu to kaga yanzu in za a yi masa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma in ya mutu a su wannan mai littafi ce in ya mutu za a musu sallah amma da sharadi idan su kai itirafi da sallan ko kuma zakka man da zai ce zakka ba wajibi bane to take ya fita daga musulunci saboda yanzu ya karanta aya ta alqur'ani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sallah ba wajibi bane take yanzu ridda ne wannan to amma sallah wajibi ne yi to ba zai yi ba to nan ko da za a kashe za a kashe shi haddan ne ba wai an kashe murtad ba an gane to za a masa sallah shi ma wazzani da mazinaci wa mudminil khamri da wanda yake wanda yake shan giya mashayin giya wa nahawihim da wanda suke kama da su min al fusaqi daga cikin fasikai dukkan su fa innahu yusalla alaihim ana musu sallah illa annahu yanbaghi li ahli al ilmi wad dini ay yad'u as-salata alaihim sai dai littafin ya kamata malamai masu ilimi da masu addini su bar musu sallah hukubatan saboda ya zama hukuba wa ta'diban da kuma ladabtarwa li amsalihin ga ire-iren su da wurin ya ga wani ya mutu an kawo shi masallaci an giya masa sallah me dalili ba mu taba ganin shi a masallaci ba kuma kaji makwabcin masallaci dalilin da ba ma ganin shi in ya ce sauran salloli a can ke sallah asubahi fa sallan isha'i fa mu taba ganin shi ba saboda haka ba za mu sallah a nan ba kashi wani wuri kashi shi filin kwallo a rimi kula a masa sallah a can <laughs> ka gobe yau wani yana kusa da masallaci da gudu za a ganci ya zo nan kullum sai ya zo ya gai da liman don <laughs> a ganci da wasu shi ne ta'adiba li amsalihim kenan kuma abin da ya kamata a yi kenan idan ka baka son mutum gashi ga lokacin sallah yi baka ganin shi a masallaci wani abu ya faru da shi irin wannan sai ka gini masa sallah ka yi daidai don ka gargadi ga wasunsu shine malam ike fadi a nan kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda annabi ya aikata annabi ya aikata haka ne wa fi zalika hadithun akwai hadisai da suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki salla ga wasu mutane saboda irin irin wayannan abubuwan suke ba zai musu sallah ba guje ku musu sallah to sai ga gobe wani na tunanin wannan sai dai na kawo mutum gaban annabi ya ki masa sallah ai ba garin abu ne to wanda duk yake tunanin wannan abun to sai dai na ko kuma kawo shi masallaci misali anan za mu kawo wani mamacin mu anan a masa sallah liman ce a'a waye ce aka kwatanta nan ina gidan shi nan ne kusa da yake mu taba gani shi da gaskiya zan masa sallah ba kaga mu za ya ce ah, liman ya kamata yi hakan ko ba haka ba inda ai a wannan shine inda za mu haɗu mu gane wani in ba na masallaci ba za mu san juna haɗuwan mu kenan nan ne komi wani in ka za ka yanka wani ba zai san gidan wani ba amma ina ne ake haɗuwa wannan masallaci salloli biyar a haɗu juma'a a zo a haɗu idi a haɗu amma sai ga baka gani mutum ko a juma'a ma akwai irin su da yawa musulmai amma kuma yana mutu zai dauko shi a kawo masallaci sai a yi masallaci kenan kaga wannan an yi tajji'in din irin su irin su bi ma'ana an ƙara kaman zaburar da su shiga gaba da irin wannan abun ko su mutu ba matsala ba damuwa to in aka yi haka sauriya to za ka ga wani yana nuna damuwa zai zo masallaci to annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi haka don ya zama tsawatarwa ga masu irin wannan ɗabi'a hadisin farko an abi ta qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة لجنازة سأل عنها annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ga fa jana'iza mun kawo ko kuma zo ka mana sallah sai tambaya game da wannan mamacin na wanda ya mutu fa in usniya alaiha khairun idan aka ce a ai mutumin alhairi ne kullum yana tare da mu da sallah kaza yake yi qama fa salla alaiha sai ta ce mata sallah wa in usniya alaiha ghairu zalika idan har aka yi aka wato fade sabanin alkhairi tare da wannan gawan qala li ahliha sai ga mutanen gawan sha'anakum biha baruwana ku da gawanku haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to kaga wanda duk ya san za a zo ma annabi gawansa annabi ya sha'anukum biha ai zai yi kokari ya jara abinda wannan alakan da zai sa annabi ya faɗi haka to ko da ma haka shine walam yusalli alaiha ne ba zai mata sallah ba wannan hadisi imam ahmad da hakim suka rawaito hadisi imam hakim ce wannan akan sharadin buhari da muslim imam zahabi yake faɗi haka Malam Nasiruddin Albani ce e kamar yadda suka faɗa haka ne hadisi ingantacce ni akan sharɗin Buhari da Muslim. Hadisi na biyu hadisin Jabir bin Samura qala marida rajulun fasiha alaihi faja'a jaruhu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutu ya rashin lafiya sai ya suma shikenan sai kai ta ihu akan sa an dauka ya mutu iyalansa da makusanta shikenan sa sai sauri sai gudo ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala innahu qad mata sai ke ga ma annabi ya rasulullah wa ni fa ya mutu qala wa ma yudrika annabi ce me ya sanar da kai ya mutu qala ana ra'aytu ni na gani da ido na ya mutu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama innahu lam yamut annabi ce bai mutu ba ina nan da rai qala faraja fasiha alaihi ya koma gida sai kuma aka sake ihu fa qalat imratu sai matan mutumin yake gaya ma wannan mutumin dai in talik ila rasulillahi fa akhbiru ka wajen annabi ka gaya masa wane fa ya mutu fa qala ar-rajulu allahumma al'anhu shi mutumin sai ce Allah ka la'anci wannan mutumin shi wannan da aka turo zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yi masa wannan mummunan addu'a قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقس mutumin wani sai ya zo sai gashi mutumin ya soki kansa da abun wato irin abun mai tsini din nan da ake mata suke amfani da shi wajen tsefe abin nan ɗinsu ya soki kansa ya mutu kaga shi ya kashe kansa kenan to shi yasa wancan da ya gani ya la'ance shi duk aikin da yi ba kyau فانطلق الى nabi sallallahu alaihi wasallam fa فاخبره annahu mata sai zo ji annabi sai ke gaya masa ya fare su ya rasulullah ya mutu فقال سي النبي كيف دي ما يدري كما سند دك يا متو قال رايته ينحر نفسه بمشقاس ناغنش yana sukan kansa da irin wannan abun ma'ahu wanda yake tare da shi wato shi aka ci kansa kenan qala anta anta ra'aitahu annabi ce ka ganci da idanunka yana wannan aikin qala na'am annabi ce eh qala idan la usalli alai annabi ce ba zan masa sallah ba a gani annabi sai ya yi masa sallah amma ba za ta je kuma ba musulmi musulmi ne ya kashe kansa amma annabi sai ya masa sallah saboda gobe ma in wani ya ji haka ba zai iya yin irin wannan aiki ba to yana da cikin tsawatarwa da ake yi hadisi na biyu kenan imamu abu dauda ya rawaito wannan hadisi da imam muslim da imam nasa'i da tirmizi da ibn maja da hakim da imam al da dayalisi da ahmad imam tirmizi ke fadi hadisi ne hasan ma littafi sai wa qad ahlul ilmi fi hadha malamai su yi sabani akan wannan matsala cewa idan aka sa mutum fasige mai aikata laifi a bayyane an sani sai ya rasu shin za a kawo shi a masa sallah ko kuwa za a ki masa sallah Shi ne malamai suke mala yake so ya kawo mana fa qala ba'dhum yusalla ala kulli man salla lil qibla wasu suka ce duk wanda yake fuskantar qibla yayi sallah to ya mutu za a masa sallah duk wani musulmi kenan da ke da'awan musulmi ne yana sallah to in ya mutu za a masa sallah wa ala qatilin nafsi har wanda ya kashe kansa ko qawlu sufyan wannan shine maganar sufyan fauri da ishaq su su a ra'ayin su kenan to qala ahmad imam ahmad yake fadi la yusalli al imam ala qatilin nafsi amma limam babba ba zai sallah ka wanda ya kashe kansa ba Wai salli alaihi ghairul imam wani liman sai masa sallah banda liman sai ke farewa manimta na aminar salati ala ahadihim يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله أم مثل فعله كان حسنا وند دؤك إن Sallah أغريشي gare متاني متمن ديك mutumin da wanda ya gululi a gululi ko gulul ko ya saci kayan yaƙi kafin a mu mun ce a can baya Walmadin da wanda yake da bashi a kansa yana da daman da zai iya biya bai biya ba ko kuma dama ya karba ne ba don ya biya ba to a masa sallah allazi laysa lahu wafa wanda bai da abin da kuma zai biya din a lokacin da aka mutu aka duba dukiyansa bai da abin biya wancan kuma ya karba ya cinye sajaran li amsali do ya zama tsawatarwa ga mutanensa an mithli fi'ilihi kana hasanan idan aka yi haka din yayi kyau walarin tana'a fi zahiri wa da'a lahu fil batin wannan magana ne na Sheikhul Islam a cikin littafinsa al-khiyarat al-fiqhiyya Sheikhul Islam yana da irin littafi da ya kira shi al-ikhtiyarat al-fiqhiyya wato zai kawo matsala ta fiqhu ya tattauna sai ya zabi abin da yake gan daidai sai sa wannan littafin a shafi na 25 ke faɗi wannan magana ce da zai yi laliman zai hannu zai wato zai hannu daga masa sallah a bayyane amma wada lahu fil ya yayi masa addu'a a boye li yajma' bayna al maslahatayn domin ya hada tsakanin maslaha guda biyu kana aula da yafi min tafwiti ihdahuma daga yabar ɗayansu. sale abinda shekul islami ke nuni a nan ci wa'annan mutanen da aka ambata to liman da abin da ya fi so ya ƙi sallah sai ba zan yi sallah ba yana ta abin ya za ka kawo irin wannan mutum sai koma gefe ba wanda zai ganci Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa yi masa addu'a a boye nan ya tsawatar a bayyane a goye kuma ya masa addu'a ya haɗa maslaha guda biyu kada ya bar wannan mutumin ya kasa masa addu'a kada kuma ya masa sallah domin kada irinsa su ce a to ga wani ma masallaci ba damuwa to sai ya hada maslaha guda biyu da wannan shi yafi in shekul islam kuma wannan din ina gani ne wanda yafi ya hannu sallah a bayyane ya masa addu'a a boye to ya yi haka ce don kada ya kubuce wato kada ya bari maslaha guda biyu duka su tafi don in bai yi sallah kaga wanda yake irinsa shi ma zai samu ci gaban shi a gawa ne ma har zuwa ne duk malama da wani duk su masala su masa addu'a ai shi kenan mutu ya samu su wani ne masa addu'a ai magana ya kare ko to kaga wannan abun ba same shi ba sannan kuma shi mutumin kuma ya samu fa'idan addu'ansa shine maslaha guda biyu to ya yi masa bai yi masa sallah ba amma ya yi addu'a wannan shine ra'ayin shaykhul islam abinda ya zaba a wannan littafi tashi hadisi na uku an zaid bin khalid fi hadisi imtina'in nabi sallallahu alaihi wasallam min salati al-ghal hadisin da yake na uku akan wannan inda annabi ya hana ayyaki sallah akan mutumin da ya yi gulul a yaƙi mu wuce abin nan da annabi sallallahu ya ce ku yi sallah kan abokinku da suka duba kayansa sai ga shi alkebba da ya sata ya sa a kayansa ko kuma wani abu da bai kai ma dirhami biyu ba wanda ya sata a cikin yaƙi sai annabi ya masa ya ƙi masa sallah to hadisi ya gabata a baya ولقوله لأصحابه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم ghalla fi sabilillah ku yi sallah ga wannan abokinku domin abokinku ya yi gululi fi sabilillah kaga annabi ya ki sallah ya yi masa sallah amma bai hana a masa sallah ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai kasa yi masa addu'a a boye don lokacin da annabi ya yi addu'a ga musulmai to yana shiga shi ma to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi sallah ga abokinku kenan bai sai su masa sallah amma annabi shi ba zai masa sallah ba imam wannan ashabu sunan so imam tirmizi ibn maja annasai abu dawud da su suka rawaito wannan hadisi A daga zaid bin khalid mutumin na biyar da za a iya masa sallah المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه mutumin da yake da bashin da bai bar abin da zai biya bashin sa ba ya karbi bashi fa innahu yusalla alaihi za masa sallah وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم farkon lokaci mun wuce a baya da wani mutum ya rasu annabi ya tambaya akwai bashi a kansa suka ce akwai dirhami biyu sai annabi ce sallu ala sahibikum ku yi masa sallah ni ba zan masa sallah ba sai wani sahabi ana kiransa abokata da suke to ni na ɗauki wannan dirhamin biyu a kaina ya rasulullah zan biya sai ce to a kanka a kanka za ka biya zan biya ya eh, shi kenan dai annabi sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya sai annabi sai masa sallah to sai mai litar ki a farkon al'amari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu buɗe ba to idan ana bi mutum bashi bai masa sallah a lokacin da Allah ya masa buɗe to idan ko da ana bin sa bashi annabi sallallahu alaihi wasallam to ni zan biya masa wanda ya bar bashi a kansa to a kaina yanzu zan biya in ya bar dukiya ga iyalansa shine matsalan da zai zo a nan kenan annabi ya bar sallah ne fi awwalil amri wa fihi ahadith akwai hadisai an salamata bin al-akwa قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا سل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فسلى عليه قلنا حديثي دقى سلمة دان أكوى ya ruwaito daga annabi yake fadi wata rana muna zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka zo daga wani mutum jana'iza sai annabi sallallahu sai suka ce annabi kai mata sallah sai annabi ke tambaya akwai bashi a kansa suka ce bai da koko ba bashi ba abin da ke bin sa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wani abu suka ce bai bar komai ba kaga yi balancing kenan ba abin sa komai bai bar komai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta tashi sai masa sallah thumma utiya bi janazatin aka sake zuwa da wata ukura kuma فقالوا يا رسول الله صلى على زكاة دوغا وتا ما كاي متى صلى يا رسول الله قال هل عليه دين اكوي باشي اكنسا قيل نعم تي اكوي باشي قال فهل ترك شيئا يا بروني ابو دزا يا بيان wannan bashin قالوا ثلاثه دنانير قال فقال باصابعه ثلاث كيات فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم sai ce to akwai ya bar wani abu suka ce ya bar dinari guda biyu uku sannan sallallahu sallama ya eh, haka da yatsunsa ce to lalas uku da wuta kenan za a dandana masa lalas shine a sa garfe a wuta sai ya yi ja a manna ma sawa mutum ko dabba haka ake ma dabbobi wata rana akwai wasu cututtuka da haka suke waraka to lalas uku za a masa kenan fa sallah alaiha sai annabi yayi mata sallah thumma utiya bi thalitha sai ka zo da gawa ta uku kuma فقالوا صل عليه كي مس صلى يا رسول الله قال هل ترك شيئا يا بروني ابو قالوا لا بي بركوبي با قال هل عليه دين أكوي باشي قال قالوا ثلاثه دنانير يا بر ديناري قداو كباشي داكي بينسا قال كاغا بي بركوبي با يا بر باشي وانا ya بر باشي أما ينا دا أبن دا zai biya da bashin sa an gane akwai abin da in aka dauke a dukiyar za a biya wannan bashi amma dai yanzu ba a biya ba to kenan za a masa azaba zuwa lokacin da za a biya wannan bashi tunda akwai abin da za a iya biya wancan na farkon bai bar baji ba bai bar kuɗi ba wannan kuma ya bar bashi amma kuma ba kuɗin biya shine na uku kenan suka ce to annabi kamar sallah sannan shi sallu ala sahibikum kuyi sallah akan abokinku qala rajulun min al ansar yuqalu lahu abu wannan shine hadisin abu qatada sai ga wani mutum daga cikin ansar ana kiransa abu qatada yake fadi salli alaihi ya rasulullah wa alayya dainuhu fa salla alaihi sai ya rasulullah ka masa salla bashin sai yanzu ya dawo kaina to fa salla alaihi sai annabi ya masa salla ka kenan da inda ba babu abu qatada bai dauki nauyin biyan wannan bashin ba annabi sallallahu alaihi wasallam da bai masa salla ba to daga cikin mutanen da ake zawatar da su kenan saboda kada wani kuma ya sake ganin ya samu shi ma abi ya mai da su zuwa akwai wanda suka mai da bashi sana'a ne ya karbi na wannan in aka gane shi a wannan anguwar sai ya tsallake je can aka gane shi a sai tsallake shi aikin sa kenan ba wai karba zan ya biya ba shi ba zai biya ba kawai da ya karba magana ya tsare da ya samu bashi to ya bar wurin kenan ba za ka sake ganin shi ba kaga irin wannan dabi'a ba su to kaga wanda ya ga mai irin wannan ɗabi'a ce ba a masa sallah ba gobe wani yana irin wannan ɗabi'an zai daina shi ma imam buhari da ahmad suka rawaita wannan hadisi daga abu qatada da imam nasa'i a hadisi na biyu an abi qatada radiyallahu anhu na al-qissah ath-thalitha fi hadisi salamah bin al-akwa wa ruya alladhi qablahu wa fihi wato hadisi na biyu kaman wannan hadisi da yazo a kissa ta uku hadisi na uku da muka karanta sai dai a ciki a ra'aita in qadaitu anhu a atusalli alai sai Abu da yake tambaya ya Rasulullah idan har na biya bakin fa zaka masa sallah qala in qadaita anhu bil wafa'i sallaita sallaitu alai idan har ka biya zan masa sallah fa قال فذهب فذهب أبو قتادة فقضى عنه أبو قتادة يجي هكذا يجي يبيع فقال أوفيت ما عليه كابيا بندك كنس قال na'am. ce eh fada'a kira annabi sai annabi masa sallah a dai wannan riwaya kenan wannan imamu nasa'i da tirmizi da darami da ibn maja da ahmad suka rawaito wannan hadisi sai hadisi na gaba hadisin jabir da yake nuni akan haka wa zada fi akhirih falamma fataha Allahu ala rasulillahi qala ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi faman taraka daynan fa alayya qada'uhu wa man malam malan faliwarathatihi wannan hadisi naku kenan daga jabir dan abdullahi ke faɗi ƙari akan wancan duka hadisi ɗaya ne amma daga wannan ƙarin ya zo a riwayan jabir ke faɗi lokacin da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam buɗe wato aka ya ka samu dukiya kenan qala ana aula bi kulli mu'minin min nafsi wallahi ni ne majibincin kowane mu'mini bimana ni ne wato waliyin kowane mu'mini akan kansa ko kuma ni nafi kowane mu'mini san sama akan kansa faman taraka dainan duk wanda ya bar bashi fa alayya qada'u yanzu biyan bashi yana kaina inji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man taraka malan in kuma ya bar dukiya faliwarakatihi na magadansa ne in ya bar bashi a biya masa ya bar dukiya a ba magada haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga yi daga har bayan har zuwa wato rasuwansa kenan sallallahu alaihi wasallam kenan ya nuna idan har hukuma tana da dukiya kenan ba za ta bari abin ne mutum da bashi ba ko local government ko state ko wani abu inda ya kamata kenan mutum yana da bashi bai da abun biya kuma ba wai ya karba ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bil rajuli al mayyit alayhi ad-dayn fa yas'alu hal taraka lidaynihi min qada'in فإن حدثك فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo masa da wato akan zo ma annabi da gawa ta mutum matacce sai yayi tambaya akwai bashi a kansa sa'annan kuma ya bar abin da za a biya wannan bashin in aka bashi labari eh shikenan sai ya yi sallah wa illa fala in ba haka ba zai salla ba sai ce sallu ala sahibikum falamma fataha Allahu alaihi al-futuh lokacin da Allah ya masa budi qala ana aula bil mu'minina min anfusihim fid dunya wal akhirah iqra'u in shi'tum annabi aula bil mu'minina min anfusihim fa annabi sallallahu alaihi wasallam ne majibincin kowane mu'mini a duniya da lahira in kuka so ku karanta wannan aya annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatihim قلنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك هو فمن توفي وعليه دين من ديرس يا برباشي ولم يترك وفاء ويبرأ بن ذهب يابا فعلي قضاءه نيزا بيامسا ومن ترك مالا ولي بردوك يا فلورثتي ونن كرين حديث جابر كينا قال ابو بشر يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي عقب الحديث سمعت ابا الوليد يعني الطيالسي يقول بذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين شيء دوينن دوينن حديثا سوني suka shafe hadisan baya da annabi sallallahu baya ma wanda yake bashi a kansa sallah an gane wayannan hadisai kenan sun shafe na baya saboda annabi yana yin haka ne a lokacin da bai da abin da zai biya mu wani to tunda a musulunci ba so abin ne mutum da bashi wahala ne annabi sallallahu alaihi wasallama don abin da yake fadi a lokacin Abu Qatada din a tawatar ruwaya wanda mun yi ta a baya da Abu da ce zai biya a wancan ruwayan ba nuna ya biya a nan lokacin ba ce sai gobe sai muka hadu da annabi bayan an masa sallah ne bai masa sallah ba Sai ke tambaya na me kai ka ta game da kuɗin wannan bawan Allah na jiyan da ya mutu ka biya sai ke gaya ma annabi fa jiya ne ya mutu ya rasulullah ai jiya ne na ɗauki alƙawari shikenan washe gari da suka sake haduwa ce ka biya su ce eh na biya sai to yanzu ne fatan sa ya ya samu wato hutawa sanyi daga azaban Allah yana nuna ana masa azaba a gabarinsa tunda an binne shi ba a biya ba sai ce al'ana da jildatuhu yanzu ne fatansa ta samu sanyi shi yasa ba su a binne musulmi mumini da bashi in akwai yadda za a yi a biya wannan bashin take an gane wannan kenan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake barin musu sallah din saboda bai so yi mutum sallah irin wannan yanayi su ce ayi musu sallah as-sadis mutum na shida da iya mutu za a masa sallah man dufina qabla sallah yusalla wasu bugu za ga an sa man qabla an fana ko akwai gyara malam sani duba naka man dufina ne qabla an yi sallah alaihi sai a gyara ka gani na'am wanda aka binne kafin a masa sallah sali mutum ne ya mutu a wani wuri inda babu musulmai a wata ƙasa sai aka binne shi ba a masa salla ba to shi kenan shi ma sa yi masa sallah ko a nan ko a salatu ba'in ko da ba inda yake ba kuma in aka yi sa'a sallah ba inda yake za a fuskanta ba kibla za a fuskanta a sallah addu'a ake bukata sai a masa addu'a to irin shi ma za mu sallaman kuma ba wajibi bane a masa sallah shi ma amma an so a masa sallah aw sallah alaihi ba'dhum duna ba'dhin ko kuma wasu suka masa sallah banda wasu misali mutum sai ya mutu a tafiya mutum biyar shida bakwai sai suka masa sallah kuma mutum wanda yake sananne a addini mai son addini babba a addini malami in aka zo nan sai ji a ah, gara a sake masa sallah sai a sake masa sallah an gane musamman kuma idan har liman babban liman ba shi yayi sallan farko ba to in za a yi tabito to liman in zai yana da dama ce bari mu sake mawane ne sallah Allah ya ji kan Jafar a masa sallah a Ka'aba da aka kashe shi a Madina a Makka a masallatul ghaib to suka yi ma mutane da yawa irin wannan aka ji labari akwai malami da ya rasu babba to akan masa irin waɗannan salloli na salatul ghaib lokacin muna jami'an islamiyya to irin wannan sai a ce to yanzu bari amma irin malami irin wannan ko kuma babban mutum sallah wanda aka binne ba tare da an masa sallah ba ko kuma aka wasu suka masa sallah banda wasu ala an yakuna al-imam fi surati thaniya mimman lam yakun salla alayhi sai kuma amma ana so ya zama liman yana ciki waɗanda dama ba su yi masa sallah ba amma in babban liman ya masa sallah to ta wadatar in bai yi ba to shi yana da dama ya tara mutane a sake masa sallah kenan وفي ذلك أحاديث أكوي حديثي ديوة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ولمت يامت كما أنه صلى الله عليه وسلم لوكجن da wuta yake rashin lafiya yana zuwa yana gaida shi kullum fadafanuhu billaili sai ya mutu da dare sabai kawai sai suka yi masa sallah da dare suka je suka binne shi ba su gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba falamma asbaha da suka wayi gari a'lamu sai suka sanar da annabi wani nan fa ya rasu kuma mun binne shi da dare فقال ما منعكم أن تعلموني مي سند مي هناك سندني cewa ya mutu da daddare don masa sallah qalu so mu matsa maka ya rasulullah wa zulma kuma akwai duhu fa karihina an sai muka tsorata muka kada mu maka na sallah sai kai ni aka ja ka nuna mai kabari fa salla alai sai ana a kabari annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da yayi sallah anan da ba zai je sallah a can ba to annabi sai masa sallah fa ammana qala fa ammana shi abdullahi bin abbas shi annabi sai yayi jagorance mu ya zama liman din mu safna ko wasaffana ko khalfahu wasaffana khalfahu sai ya sa mu sahu a bayansa kenan su ma sun sake masa sallah kenan a bayan annabi wa ana fihim ni na cikin su inji abdullahi bin abbas mai ruwaito hadisi ce wa kabbara arba'an sai kabbara su hudu a nan bayan an binne shi kenan za a iya masa sallah a can inda aka binne shi ko kuma in bai yiwuwa a duk inda ake sai a masa sallah imamul buhari da ibnu maja da muslim da imamun nasa'i da ibnu jarud da bai Hagi da tayalisi da ahmad duk surwaito wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wani sallah kenan bayan gari ya waye an binne shi da daddare ba ga ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi na gaba hadisin abi hurairah radiyallahu anhu anna anna imra'atan sauda kanat taqumu wa fi riwayatin taltaqidu al-khiraqa wal idani min al-masjid ah, hadisin abu hurairah wata mata baga wanda ta kasance tana share masallaci ko tana zince-zince dotti da su gallaye da itatuwa a cikin masallaci famatar sai ta mutu fafagada annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke tambaya a sa ta na kwana biyu ya ga bai gama tan nan da kullu sai ga tana yawo tana zintan dotti a masallaci tana share masallaci kwana daya biyu bai ganta ba sai annabi ke tambaya فسأل عنها بعد أيام باي وسكالي كيما فقيل لها إنها فقيل له إنها ما تسكتي مسأي تارس يا رسول الله فقال هل لن كنتم آذنتموني ما سابق سندني بكو قيام با قالوا ماتت من الليل ودفنت تدت تامت ددرني muka binne ta wa karihna an nuqi daka muka yi kuma muka ga bai dace ba mu ta da kai ya rasulullah qala fa ka annahum saggaru amraha abu hurairah ce kaman su mutane sun ga kai irin wannan ba wanda ya kamata a gaya ma annabi ba shine ma'anan sabgaru amra sun ga ba ya za mu saka annabi don wance ta su irin wannan sai suka wato raina al'amarinta bari mu karasa fa qalu sai sai qala ko fa qala sai annabi yake fadi dulluni ala qabriha fadallu sai nace ku je ku nuna mun gabarinta sai suka nuna ma annabi fa ta qabraha fa salla alaiha zo gabarinta ya mata salla thumma qala sabitun sai sabit wanda ya ruwaito hadisin daga abu huraira yake fadi ahadu ruwatil hadis ɗaya daga cikin wanda suka ruwaito hadis ana kiran shi sabitul bunani inda zaka au fi fi hadisin akar ko kuma wani hadisi daban wanda eh aka ruwaito tunda shi mafi yawa sabitul bunani yana ruwaitowa hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu dalibin Anas ne eh, ko a wani hadisi ta wannan a wannan hadisi a wata hanya daban inna hadhihi alqubura sai annabi ke faɗi lallai wayannan kaburbura mamlu'atun zulmatan ala aliha da cike suke da duhu akan mutanensu wa inna Allaha azza wa jalla munazziruha lahum bi salati alaihim Allah zai haskake wayannan kaburbura saboda sallan da nayi akan su yanzu kenan kaga dalili wannan matan ya sa Allah ya haskake wayannan kaburbura da annabi ji sallah akan su kenan ma mutun sallah mutane da yawa basu masa sallah ba kuma shahararren mutun sananne to wasu za a sake masa salla. an gane ko ya mutu a wani wuri an binne shi kamar mutanen da suke tafiya a kasashen turai a china sai suka rasu a can to kaga anan za a yi sallah ma sallah ba su da yawa wani ma ya yi sa'a ma ba za a samu a masa sallah ba na taba baku wani kissa anan anan wani ɗalibin mu ya zo ya same ni wata rana ko wani dan uwansu da ya je China ya je neman kuɗi kuma sai Allah ya sa ya rasu a can China din zo yana ba labari yanzu to suna so su karɓi gawan a mata sallah an rasa yadda za a yi daga inda yake in zai je sallar juma'a ko yake zuwa zai shiga irin wannan jirgin mai gudun nan sai yayi awa hudu kafin ya je masallaci kaga shi kare ne musulmi a wannan wurin to sai ya rasu aka dauke aka sa nan ana jira lokaci a je a kona to su suna so yadda za a yi ko a dawo da shi ko a embassy Najeriya su karbe shi ko kuma haɗa su da wata senta a nan china musulmai su je su karɓe shi su masa sallah yanzu wannan dai kam babu kanta to kaga shi sai dai ko a masa a nan suka zo da muka fara bincike sai mu gane abun mamaki su ma can suka fara sai ba zama fasfot din Najeriya da da fasfot din Ghana kuma dan Najeriya sai aka so kuma rikici ya shiga tsakanin embassy din Ghana da Najeriya ga wani ya mutu da sunan dan Najeriya da fasfot din Ghana to embassy suka ce ba ruwan mu to daga ƙarshe dai na gani mutumin nan haka aka ji aka bawa nasu wallahi a nan wurin ba wani abun labari shi dan uwansa zai same ni yana neman mafita akwai abokan mu da muka karatu da su a China ina so da inda abun daidai ne zan kira su sai akwai China centers za je su dauko shi su masa sallah to amma abun ba zai yiwu ba sai ne yadda ya shiga kasa abinda sa suke yin haka saboda in daga Najeriya zai kai wahala ka samu visa amma ka biyo ta wasu kasashe da sauki za ka samu visa zuwa China to kuma sai je zauna wuri ba musulmi shi kadai ne gashi kuma yanzu ya rasu ana so yadda za a to kaga gairu wannan sai ya masa sallah a Najeriya ba masala addu'a ne ko in har musulmin ne na kure yana damuwa da musulunci amma mutum da zai zauna awa hudu kafin gaje masallacin juma'a sauran sallolin kai kadai kullum kenan har abada akwai matsala Allah ya kiyaye Allah ya gafarta masa hmm. to wannan kenan anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salla yayi wannan wadannan hadisi imam buhari da muslim suka rawaito hadisi wa inna ma athara siyaqul mazkur li anna riwayat lam yataraddad fihi athartu as mazkur li anna riwayatu راويه لم يتردد في أن الميت امرأة بينما تردد الراوي عند الآخرين في كونه امرأة أو رجلا والشك فيه من ثابت أو من راف كما جزم به الحافظ ابن حجر وترجع عندنا أنه امرأة من وجوه الأول أن اليقين مقدم على الشك الثاني أن في رواية للبخاري بلوز أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فقد ترجع عند الراوي أنه امرأة أنا ما لتافينا بياني أكن ميسا وأن الرواية saboda riwayan ba a samu shakka cewa namiji ko mace ba shi yasa ya kawo riwaya ta uku cewa mace ce don anan innam ra'atan haka ya zo sai idan wani mutane biyu za su baka labari wani sai ya zo ya ce a wani ya gaya mana ya gaya maka ya ji jos ah, jos ko bauchi ne sai ya ce a ah, bauchi dai shikenan wani da ya zo sai baka labari ce wani ya ce gaya maka ya tafi jos magana ba za a karba na biyu saboda shi bai shakka ba kai tsaye kawai alal yaqin to shi yasa ai ka wancan riwaya wannan riwaya ta uku saboda ita babu shakka kai tsaye kawai annan muratan wasu ruwaye da muratan aw rajul to sai akwai shakka ya tafi bauchi jos a ah, bauchi kai bauchi bayan ya faɗi jos wannan da ya zo shi kai zai jos to kaga ba za ka ce buci ba tunda wancan dama kafin ya faɗa maka sai da ya shakka daga nan ya ce buci to sai ka dauki wannan shi yasa ya kawo wannan matsala ba akan karatu mu ba kafin abin da ya shafi bangaren hadisi ya kawo wannan sai na uku din inna salidu a karshe za mu tsaya na insha Allah sati mai zuwa za mu tashi a hadisi na gaba wanda yake bayani akan dai za iya sallah ga mutumin da ya mutu ba masa sallah ba ko kuma ya mutu a wani wuri inda ba ma musulmai kamar yadda najashi ya rasu a can garin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sabbai ce a zo a masa inna sahibakum qad mata mu fasallu alaihi annabi je sahudu su yi masa sallah shi yana habasha annabi yana madina ya kalli kibla kuma su yi masa sallah wannan nuna mutai ya rasu a wani wuri da ba masa sallah ba za a iya masa sallah a gobe Allah ya kai Thank you.